sai dai dan majalisar wakilai mai wakiltar misau da damban malam ahmed yarima ya ce yana hawar irin motar da gwamnan yake da ita kafin ya zama gwamna hasali ma dai shi duk inda ya je yana da gida na kashin kansa kafin muhammadu abubakar ya zama gwamna ya san cewa ina da gida a bauchi ina da gida a ko ina inda nake zaune a duniyan allah nan motar da yake hawa yau a matsayin gwamna tun bai zamanto gwamna ba nake hawa irin wannan mota bai mallaki wannan din ba kafin gwamna ni ina rantsuwa da ubangiji da ya da ni ni kaina magana da wasu daga cikin kukilan da samu zarafin magana da su sun tabbatar min cewa a ina aka yi wannan zance sai wa mutane motoci da gidaje a Abuja na san na yi aiki ga al'ummar mu shin yana ina ne na ware kudade na na tallafi mutum kusan dubu ɗaya da ɗari shida saba musu sana'o'i daban-daban da tallafa musu a yankin misal na ware kudade na na taimaki ɗalibai ɗari biyu da sittin da biyu waɗanda suke gama jami'o'i da makarantun polytechnic wanda suke rubuta jarabawa da kuma project project na kammala karatunsu yana ina aka yi haka dukkanin mu musamman ya kuma dogara kakakin majalisa ya taimake shi da kuɗi ya je ya tambaya a karamar hukumar Mr. Bilambam mutane nawa ne har da ko ordinoci da wakilansu kuɗi nawa na basu su masa yakin neman zaɓe su tallata shi su taimake shi shi nawa ya kashe illa naira dubu ɗari hudu wannan ya cewa kenan jam'iyyar APC a jihar Bauchi karkashin jagorancin sa ba inda za ta je ta. Komar Sabo Muhammad shi ne babban mai tallafawa gwamnan Bauchin a fannin labarai da kuma hulɗa da jama'a ya yi bayani filla-filla game da wuri da kuma shaidu da ke wurin a sa'ilin da 'yan majalisun suka bayyana bukatun nasu to ka san hausawa sun ce ranar wanka ba a ɓoyo cibi sau so, da muna ɗan kawaici sabila da muna ganin al'amura ne namu na cikin gida to amma tun da shi ya faɗi wannan magana so ina so in tunasar da shi in ya manta cewa mitin da aka yi da aka yi a gidan gwamnatin jihar kano kuma da dukkan zababbu tun daga kan gwamna mataimakinsa da su kuma sanatoci guda uku da 'yan majalisu goma sha biyu da kuma shugaban jam'iyyar apc na jihar bauchi uba ahmad nana a nan aka yi wannan a nan kuma suka fitar da maganan kuma a nan suka kawo bukatar kuma a nan gwamna nuna musu wannan ba zai yiwu ba domin zai zama cin amanan mutane shi wanda yake wannan maganan in bai manta ba shi ne ma ya kawo misali da cewa tsohuwar gwamnati na malam isa guda wanda ya aiki a cikinta kuma suka rabu dutse hannun riga shi ne ya kawo wannan misali a wannan mitin din to ni abin da nake so ya fahimta da sauran waɗanda suke ingiza shi yake abubuwan da suke yi shine yanzu fa 'yan najeriya su da 'yan majalisun tarayya da kuma dattabai shine su zo su yi bayanin irin makudan kuɗi na naira sama da naira miliyan 28 da kowane sanata yake samu bayan wata uku da sunan magana raya mazaɓu da kuma 'yan majalisar tarayya waɗanda suke samun abin da bai gaza miliyan goma sha takwas ba ba a gama wannan ba sai kuma gashi shi daga cikinsu shine abdulmumin jibrin yake maganan ai bayan wannan ma kowane wata ɗan majalisa baya samun abin da ya gaza miliyan 20 to don allah don annabi sai su zo su yi bayani ka shi ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.